يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم الخميس لا يجا رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha lallai idan kun nufi ku ƙididdige ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ba za ku iya ƙididdige ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ba da yayi a gare ku da haka ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ni'imomi ne waɗanda ba su da iyaka ba su da lokaci ba su da farko ba su da ƙarshe kullum ni'imomin Allah gudana suke yi a cikin bayi ba tare da iyakancewa ba da haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imomin da ya yi mana waɗanda ba su da iyaka ni'imar samar da mu a matsayinmu na ‘yan adam ya samar da mu a lokacin da babu mu ba tare da mun yi wani abu wanda muka cancanci a samar da mu saboda shi ba. Wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomi wadda ta cancanci godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kanta. Sannan muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imar samar da mu da baiwa da ya mana na kasancewar mu musulmi bayan samar da mu din a matsayin mu na ‘yan adam inda Allah maɗaukacin sarki bai ga dama ba da bai azurta mu da wannan ni'imar ta musulunci ba da bai yi mana baiwa da wannan baiwar wadda yake zaɓen waɗanda ya ga dama a cikin bayan shi ya musu ita ba da haka mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan ni'imar ta musulunci da ya halicce mu a matsayin mu na ‘yan adam sannan kuma ya ni'imta mu a kasancewar mu musulmi a musulmin ma mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin ƙarshe annabin da yake mafificin annabawa gaba ɗaya sannan kuma al'ummar da take mafificiyar al'umma Allah ya azurta mu ya samar da mu a cikin wannan al'ummar da aka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan ni'imar ta kasancewar mu musulmi ta kasancewar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imar da ya yi mana ta kasancewa a bisa sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. bayan ni'imar musulunci kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa ban san da wata ni'ima a cikin ni'imomi guda biyu zan fi farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da ni'imar musulunci ne ko da ni'imar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ni'ima sai akan ni'ima Allah ya yi ka musulmi sannan kuma Allah ya ɗora ta a bisa tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama ka ta hanyar manzon Allah ba hanyar wani mutum daga cikin mutane ba da wannan ni'ima ce falala ce daga cikin falala da Allah maɗaukacin sarki ya azurta ɗan adam yake azurta bawan shi wanda ya zaɓa ya ga dama da ita sannan muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala a bisa ni'imar kawo mu wannan wata mai alfarma watan Ramadan wannan wata ma ita bai wata baiwa ce daga cikin baiwawwaki da ni'imomi da Allah yake yi ma wanda ya ga dama daga cikin bayin shi duk wanda ya wuce a jiya da shekaran jiya ta wuraren da akwai matsabarta zai ga yadda ake kai kawo na shigar da mutane a kowace lokaci daga cikin lokutan wuni na wayannan kwanakin. Waɗannan mutanen da ake ɗauke su daga gidajensu ana kai su makabarta, Allah maɗaukacin sarki bai ni'imta su da wannan ni'imar tarisken watan Ramadan ba. Duk lokacin da ka wuce a tsakanin waɗannan kwanakin da suka gabata guda biyu, duk lokacin da ka wuce ta wata makabarta daga cikin makabartu sai kaga ana jana'izar wani daga cikin musulmi a cikinta wannan shi kuma Allah ya yanke aikin shi kenan Allah bai yi mai wannan ni'imar ta ya riski wannan watan wanda ake samun alkhairai da ni'ima da farala masu yawa a ciki ba. Da a lokacin da ka wayi gari a wannan watan, ga ta a matsayinka na mai rai, to wannan wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah wadda take buƙatar godiyar Allah subhanahu wa ta'ala a kanta bayan wannan ni'imar muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imar lafiya da ya kawo mu wannan watan kuma ya ba mu lafiya wadda za mu iya bautar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin watan. Lallai duk wanda ya ziyarci asibitoci a wayannan kwanakin zai gane cewa lallai shi yana cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala zai ga wanda ya fi shi arziki zai ga wanda ya fi shi shekaru zai ga wanda ya fi shi ilimi zai ga wanda ya fi shi tunani da basira zai ga wanda ya fi shi ƙarfi na jiki duk wani abu da ɗan adam yake takama da shi idan ka shiga asibiti za ka ga wanda ya fi ka wannan abin ga shi nan a kwanta ba shi da yadda zai iya duk abin da zai iya yi a rayuwa zai yi domin ya samun makan shi lafiya amma kuma Allah bai ga dama ba wa yamtaska Allah bi burri fala ta shi falahu illahu. idan Allah ya shafe ka da wata cuta babu wanda ya isa ya yi maka wannan cutar in ba shi ba da da yawa mutane sun wayi gari a asibiti wasu ma dama asali suna cikin matsalar rashin lafiyar ne suna kwanta a cikin asibiti ba ma ta maganar riskar watan Ramadan suke yi ba. Abin da suke fata shine ya za a yi su samu lafiya, ya za a yi Allah ya warkar da su daga halin da suke ciki. Wannan zai nuna maka lallai wanda ya wayi gari a cikin wannan watan kuma da lafiya a jikin shi yana ɗauke da wata ni'ima wanda babu wanda ya san kimar wannan ni'imar sai wanda yake kwance a gadon asibiti ko wanda yake kwance yana jinya a gida wanda shine fi kowa sanin ni'imar da Allah ya yi maka a matsayinka na mai lafiya wanda yake kai kawo a cikin wannan wata mai albarka ni'ima ta gaba da Allah yake yi ma bawa a cikin wannan watar bayan ni'imar musulunci da ni'imar sunna da ni'imar lafiya da riskar wannan wata na Ramadan ita ce ni'imar tawfiqi a bisa aikata ayyuka na alkhairi a cikin watan. Allah ya datar da kai ka aikata abin da Allah yake so ya yarda a cikin watan. Wannan ni'ima ce daga cikin manya-manyan ni'imomi. wanda Allah yake yi ma bawa a cikin wannan watan a lokacin da kaga ka kasa yin abin da Allah yake so a cikin wannan watan mana Allah bai maka taufiƙi ba Allah bai maka gamdakatar ba Allah bai datar da kai a cikin wannan watan ba duk wanda Allah ya datar da shi ya mai taufiƙi lallai za a ga alamar taufiƙin aiki a taufiƙin Allah a cikin ayyukan shi a wannan wata mai alfarma. da aka gwargwadon datarwar da Allah ya yi mabawa gwargwadon irin ƙoƙarin shi da ƙwazon shi da dagewar shi gwargwadon irin nau'o'in ibada da zai rinka aikatawa a cikin wannan watan har ya zamanto ya shiga cikin waɗanda Allah ya sa suka ribanci wannan watan suka sami irin abin da ake samu na alkhairi a cikin watan. Da riskar watan Ramadan da lafiya ba shi ne abin lura ba, me ka aikata a cikin watan Ramadan ɗin, me ka ribata a watan Ramadan ɗin shi ne abin lura. Wannan kuma zai lizimta ma bawa ya zama a cikin addu'a da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ya zama bainal kaufiwar wa raja tsakanin tsoro da kuma kwaɗayin samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Kana jin tsoro kada Allah ya kore ka, ya nisantar da kai. ya ƙi karɓar aikinka kuma tana kwaɗayin samun rahamar Allah ɗin tana kwaɗayin Allah ya karɓe ka ya kusance da kai zuwa gare shi wannan kuma yana tabbata ne ta hanyar addu'a da bawa zai dage ya rinka aikatawa a waɗannan lokutan tun daga farkon watan har zuwa ƙarewa kullum ya zama yana roƙon Allah ya Allah kada ka sa in yi asarar kowace awa ko da awa ɗaya a cikin awoyin wannan wata ne alfarma ka dage da roƙon Allah da addu'a ka lizinci wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa Allah yana karɓar addu'ar bayi a waɗannan lokutan musamman a wannan watan mai alfarma ka lizimci addu'a da roƙon Allah ya datar da kai kada Allah ya sa ka yi asarar lokacinka a cikin watan Ramadan. Da haka babban abin bukata shine aikata abin da ake bukata ɗin da kuma dagewa a kai, har kuma mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe a kan wannan aikin. Domin mutum zai iya fara ayyukan alkhairi, amma kafin a je ko ina ya sare a hanya. to kana buƙatar roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a koyaushe rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah kada ka kautar da zukatanmu bayan ka riga ka shiryar da mu wannan yana daga cikin wannan ma'anar ka zanka kana aikata ayyuka na alkhairi daga baya kuma ka ji ka kare ka kauce daga waɗannan ayyukan na alkhairi bana Allah ya zamar da kai bayan da ya shiryar da kai to kana buƙatar kai ta roƙon Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah kada ka zamar da mu bayan ka riga ka shiryar da mu da ka bawa yana roƙon Allah tabbata da sabati akan aikin alkhairi ya dawwama akai har mutuwa ta same shi akan wannan aikin alkhairin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka ci gaba da bautar ubangijinka har mutuwa ta zo ta same ka akan wannan halin na ibada da bautar Allah subhanahu wa ta'ala haka wannan shine halin da ake bukata bawa ya samu kanshi a ciki haka a yi iyakar ƙoƙari da abinda mutum zai iya ya ga cewa ya ribaci wannan dama da Allah ya bashi ya amfana da wannan ni'imar da Allah ya bashi alamar godiya da wannan ni'imar shine a ga cewa su wannan ni'imar baka tozartar da ita ta tafi a banza ba yana daga cikin abubuwan da ya kamata bawa da ya riski watan Ramadan ya yi amfana da su shi ne ya sani cewa a cikin watan Ramadan akwai damammaki guda uku na samun gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ba kowane wata ne daga cikin watanni yake samu yake da wannan damar ba. Bawa yana da matuƙar buƙata zuwa ga gafarar Allah, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alhadisul Qudsi ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ku bayina ko masu laifi ne masu kuskure ne dare da rana ni kuma aiki na ji Allah shi ne ina gafarta zunuban bayi ka ku nemi gafara ta zan gafarta muku idan kun nemi gafara ta da ka wannan watan na Ramadan yana ɗauke da waɗansu muhimman damammaki guda uku wanda kowace daga cikinsu tana sa Allah ya gafarta zunubin bawa gaba ɗaya. Dama ta farko, kamar yadda ya zo a hadisin sahihi a Bukhari da Muslim, manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa yana cewa, Man kama Ramadana imanan wa hisaban, gufira lahu ma taqaddama min dambi. Duk wanda ya azumci watan Ramadan, imanan wa hisaban, yana mai imani abin da ake nufi da imani shine yayi azumin haƙiƙanin yadda ya kamata a yi azumi wahtisaban kuma shine yana neman lada a wurin Allah dan neman yarda Allah da neman ladan Allah kaɗai ya yi azumin to duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu ya yi azumi cikakke kamar yadda ake buƙata sannan ya yi shi don neman yardar Allah da neman lada a wurin Allah manzan Allah sai gufira lahu ma kaddara min dhanbi dukkanin zunuban shi da suka gabata a baya za a gafarta mai waɗannan zunuban gaba ɗaya zai koma ba shi da wani zunubi Daka ya samu gafarar waɗannan zunuban nashi gaba ɗayan wannan shine ma'anar man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sannan dama ta biyu haka shi ma imamul Bukhari da Muslim suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya qiyamul layli a watan ramadan yayi tsayuwar dare a watan ramadan yana mai imani sannan kuma yana neman lada a wurin Allah ya yi ƙiyamun laini yadda aka ce a yi yadda ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya yi dan neman lada a wurin Allah ba don a ce shi ma yana zuwa sallar dare ba ba a ce shi ma yana tashi da daddare ba ya yi ihtisaban dan neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ma gufira lahu ma taqaddama min dambi za a gafarta mai dukkanin zunuban shi da suka gabata gaba daya na tsawon rayuwar shi haka wannan ita ma dama ce wadda ba a samun ta sai a watan Ramadan dama ta uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi shi ma duk wanda ya tsayuwar lailatul qadri ya dace yayi sallar dare a lailatul qadri yana mai imani ya yadda da wajabtin wannan lokacin da ibada a ciki ya yadda cewa kuma yana yi ne kamar yadda aka koyar yadda aka ce a yi sannan kuma ya sa neman lada da neman yadda Allah a cikin zuciyar shi to wannan shi ma gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta mai dukkanin zunuban shi da suka gabata gaba daya da haka waɗannan damammaki guda uku gaba daya ana samun su a cikin watan Ramadan azumtar watan yin sallah ta dare a cikin watan sannan kuma tsayuwar lailatul qadri a watan ya tabbatar ma mutum samun gafara ta zunuban shi gaba ɗaya kowane ɗaya mutum ya samu a cikin waɗannan ya cancanci gafarar Allah ballantana kuma mutum ya haɗa waɗannan abubuwan guda uku gaba ɗaya dukkan su ya same su a watan Ramadan to lallai wannan ya cancanci a taya shi murna ya cancanci a ce ana bikin idi da shi a ranar sallah saboda ya samu cikakkiyar gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin watan Ramadan. sannan yana daga cikin abin da ya kamata wanda Allah ya ma ni'ima da kawo shi watan Ramadan ya kiyaye shine ya san cewa azumi ba ya taƙaita ne kaɗai a daina cin abinci da barin abin sha ba wannan kaɗai ba shi ba ne azumi abin da ake buƙata ga mai azumi lallai ne ya kiyaye abubuwa guda shida idan yana so azumin shi ya zama azumi cikakke sai ya yi azumi na abubuwa guda shida wannan shi ne zai sa azumin shi ya zama cikakken azumi kammalallen azumi abu na farko ya zama idan shi yana yin azumi ya yi azumi kamar yadda cikin shi yake azumi to ya zama idan shi ma yana azumi Mana baya kallon abin da Allah maɗaukacin sarki ya haramta a kalla da idan shi, ya kame idan shi daga kallon duk wani abu wanda Allah maɗaukacin sarki baya so a kalla, saboda ya kare alfarmar azumin shi. To wannan yana daga cikin abin da ake bukata a wurin mai azumi. Kullil mu'minina ya gudu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azkarahum kamar yadda Allah ya faɗa Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya rasulullah ka faɗa ma muminai su kame idanunsu su rimtse idanunsu su rimtsa ganinsu kada su rinka sakin idansu yana kallon komai kada su rinka amfani da wayoyinsu suna kallon abubuwan da Allah ya haramta a kalla suna kallon abin da bai halarta musulmi ya kalla ba a koyaushe to ballantana kuma a watan Ramadan. Da bawa ya fi kowane lokaci buƙatar ya zama mai kame ganin shi, mai tsare idanun shi daga faɗawa a kan abin da Allah maɗaukacin sarki baya ko a kalla. Wannan shi ne azumi da za ka tsara a bisa azumin cikinka. Abu na biyu shi ne kame harshe, ka kama harshenka. daga furta abin da Allah maɗaukacin sarki baya so daga furta abin da Allah maɗaukacin sarki bai yarda a furta ba lallai harshe gaba ce daga cikin miyagun gaɓoɓi wadda take jefa mutum zuwa ga halaka in mutum bai tsare ba da bawa yana buƙatar zuwa ga tsare harshen shi musamman a wannan lokacin na azumi na Ramadan. ya to lallai kamar yadda ka tsara cikinka ba ka sa mai abin da Allah ya hana to lallai ka tsare harshenka ba ka furta abin da Allah baya so a furta maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa dangane da haɗarin harshe ta inna rajul la yatakallamu bil kalimati min saqatillah la yulqi laha balan yahwi biha fil nari 70 kharifan lallai mutum zai iya furta wata kalma guda ɗaya da harshen shi bai ɗauke ta da wata mani muhimmanci ba yana ɗaukanta kawai kalma sai ta wasa yana ganin ta ba komai ba maza Allah ce wannan kalmar za ta jefa shi a wutar jahannama tsawon tafiyar shekara saba'in da ta lallai mutum ya kiyaye harshen shi ya sani cewa harshe da duk abin da ya furta da harshen shi Allah zai mai hisabi akan kowace kalma da harshe ya faɗa da aka kiyaye harshe yana daga cikin manyan ayyuka da suke tsare azumin mutum suke sa mutum ya samu azumi cikakke irin wanda zai kusantar da shi zuwa da Allah irin wanda zai samu gafarar zunuban shi ta hanyar aikata wannan azumin sannan yana daga cikin abubuwan da mutum zai yi wurin tsare azumin shi ne ya kare jin shi ya zama ya tsare kunnen shi baya jin komai sai abin da Allah yake so ya yarda kada ka saki kunnuwanka ya zama komai kana sauraro ko da kai baka faɗi abin da Allah ya hana ɗin ba amma kuma kunnenka zai saurari abin da Allah ya hana a saurara da kai da wanda ya faɗi abin da Allah ya hana duka hukuncin ku ɗaya a wurin Allah da wanda ya saurara da wanda ya faɗa duka hukuncin su ɗaya da haka lokacin da ka kama harshenka ka yi gulma ba ka yi jiba ba ka yi ma wani ƙazafi ba baka yi ma wani sharri ba amma sai ka zo ka zauna kana sauraron wani yana gulmar wani wani yana yi ma wani ƙazafi, wani yana ɓata wani wani yana yi ma wani sharri kai kana sauraro to da kai da shi duka hukuncin ku ɗaya da haka kamar yadda za ka iya tsare harshenka kada ya furta mummunan abu wanda Allah baya so to wajibi ne ka tsare kunnanka kada ya saurari abin da Allah baya so kada ya zama kunnanka kana azumi yana sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe yana sauraron gulmace-gulmace a ɗauko maganar wannan a kawo ka saurara a ɗauko ta wancan a kawo ka saurara kana kunna eh, rediyo kana sauraron maganganu da zage-zage da cin mutunci a yi ma wancan kasafi a ɓata wancan a ma wancan sharri duka kana sauraro to wannan ba ka da bambanci da wanda yake yi idan kana so azuminka ya zama cikakke tsararre kana buƙatar ya zama ka tsare kunnuwanka daga sauraron abin da Allah maɗaukacin sarki baya so abin da Allah bai yarda a saurara sannan abu na hudu daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya yi domin ya kiyaye azumin shi shine ne kiyaye sauran gaɓoɓin jikin shi hannayen shi da ƙafafuwan shi da sauran gaɓoɓin shi ka ya tsare su kada su yi abin da Allah baya so Allah bai yarda da abin ba kada ka taka da ƙafafuwan ka tafi inda Allah baya so a ji kada ka sa hannunka ka taɓa abin da Allah baya so a taɓa ko kada ka sa hannunka ka yi zalunci na abin da Allah baya so a yi. Duka wannan yana daga cikin tsare gaɓoɓi da za ka yi domin tsare azuminka domin ka samu cikakken azumi irin wanda ake bukata. Haka kuma yana daga cikin abu na biyar wanda mutum zai tsare azumin shi da shi, shi ne kada ya yawaita ciye-ciye. rashin yawaita siya-siya ko da abin na halal ne yana daga cikin abin da yake tsare azumi yana daga cikin abin da yake tsare watar azumi da kuma ramadan ɗin mutum da lafiyar shi gaba ɗaya daga cikin manufofin yin azumin shine a tsare gaɓoɓin da suke cikin ɗan adam da suke aiki kullum ba ji ba gani a ba su wata dama su samu hutu injinan da suke cikinka da suke aiki a ba su wani lokaci su rinka samun tazara na hutu wannan yana daga cikin fa'idojin azumi a rayuwar ɗan adam to amma idan ya zamanto kuma mutum zai yi azumin wuni gaba ɗaya sannan idan an sha ruwa ya zo ya rinka loda musu aikin da ya fi ƙarfin ma aikin da da suna yi a wuni da za su ci da safe da rana da ba za su yi wannan aikin ba sai zama wannan manufar ta yin azumi ta tafi kenan babu ita a tattare da mutum da ka ya zamanto kana hutar da gaɓoɓin jikinka da suke aiki tsawon shekara a samu lokacin da za su ɗan samu sararawa amma an yi azumi ana kiran sallah ka yi buɗe baki ka ci abinci ka cika ciki sannan an zo bayan sallar isha'i ka zo kana ta ɗurawa ka rasa yadda za ka yi sai ka zauna ka huta sannan da daddare za ka kwanta sai ka ƙara tutawa sannan ka tashi ka yi sahur ka ƙara tutawa wannan babu manufar hutar da gaɓoɓin da suke jikinka a wannan azumin nasa Daka akwai bukatar. ya zamanto azumin azumi ne kake yi na hakika ba biyan bashi ake yi ba idan an sha ruwa ba huta haushi ake yi ba idan an sha ruwa a ana cin abinci ne kawai gwargwadon yadda zai rike mutum shi ke na ya ci gaba da rayuwar shi amma ya zama wani cin abincin shi kowa yake yi a watan ramadan abincin da yake ci a watan ramadan ya ninka wanda yake ci idan ba a watan Ramadan ba ne, idan da za a zo a auna abin da yake ci. Daka wannan bai fahimci azumi ba, bai kuma fahimci manufar yin azumi ba. Daka akwai buƙatar ka tsare azuminka ka kiyaye shi ta hanyar daidaita abin da za ka fi da kuma rashin wuce gona da iri a wurin siye-siye ga wanda yake mai azumi. sannan abu na shida da mutum yake tsare azumin shi da shi kuma na ƙarshe shine bayan mutum ya yi buɗe baki ya zama tsakanin tsoro da kuma kwaɗayi da sa-rai. ba wai kawai ana shan ruwa kana ji da ka yi buɗe baki ka gama ba shi kenan mun sauke na yau sai kuma na gobe to ka sauke na yau Allah ya karɓa ko bai karɓa ba shi ne abin da za ka tambayi kanka yanzu na yi azumi an sha ruwa Allah ya karɓi wannan azumin da na yi ko bai karɓa ba shi ne abin da ya kamata ka sa a ranka da haka babu wanda yake da tabbas in ya kai azumi Allah zai karɓa babu wanda yake da wannan yaƙinin Allah dai ya faɗa mana inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah ya kadai yana karɓar aiki ne na masu takawa shin kai kana cikin masu takawan ko ba ka ciki kana cikin waɗanda Allah ya rubuta su a masu takawa wanda in sun yi aiki zai karɓa ko ba ka ciki to kana buƙatar ka sa ma zuciyarka wannan tunanin ya za ka yi idan ka kai azumi Allah ya karɓa azumin ko bai karɓa ba ba wai kawai tunaninka a yi maza maza a sha ruwa a kira sallah ta sauke nauyin da Allah ya ɗora maka ba ba wannan shine abin bukata ba da haka duk wanda ya kai azumi bukatar shine ya zama a cikin alkhawf war raja kana sa ran Allah ba zai tozartar da wannan azumin da kai ba kana sa rai a cikin falalar Allah da karamci na Allah Allah zai karɓi wannan azumin a wuri ɗaya kuma kana jin tsoro kada Allah ya jefe ka da azuminka a mayar ma da abinka duka wannan ba wanda ba zai iya yiwuwa ba a wurin Allah da ta lallai duk lokacin da mutum ya sha ruwa ya kai azumi yana buƙatar ya samu kanshi a wannan yanayi a kokwanton karɓa ko rashin karɓa da kuma sa ran cewa za a karɓa ɗin. tana sa ran za a karɓa kuma tana jin tsoron kada a ƙi karɓa wannan shine abin da ya kamata ka yi kamar yadda kake yi idan ka je neman abu a wurin wani wanda ba ka da tabbas akan abin kana tunanin zai za ka samu ko ba za ka samu ba ka cike takarda ka kai takardu ka kai CV a wurin aiki da za a ɗauki ma'aikata sai ka dawo kawai ka zauna ka sai kai an ɗauke ka an gama a tana nan kana kokonto ko za a ɗauke ka ko ba za a ɗauke ka ba ko za ka samu shiga cikin wannan waɗanda za a ɗauka a wannan shekara ko ba za ka samu ba to haka shi ma azumin da ka yi za ka sa shi a bainan kaufi wa raja tsakanin tsoro da kuma sa rai da tsammani kamar yadda Allah ya yabi bayan Allah na kwarai daga cikin annabawa cewa ta ta jafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna tashi cikin dare su yi sallah su yi qiyamul layli amma kuma suna cikin jin tsoro ko Allah zai karba ko ba zai karba ba kuma suna sa ran suna kwaɗayin Allah ya karba din a haka suke bautar Allah da haka duk lokacin da ka ji kana ibada kana jin cewa kawai kai ka gama kai ka sauke nauyin da Allah ya ɗora ma to ka shiga cikin rudu ka shiga cikin haɗari ibadarka tana cikin haɗari domin ba wanda yake yi ma Allah tilas kuma Allah abin da yake so ya yarda da shi shi yake karɓa kuma ba ka da tabbas kai wannan abin da kai ka yi yadda Allah yake so ya yarda da shi ko baka yi yadda Allah yake so ya yarda ba da haka dole mutum ya zama ibadar shi da azumin shi a bisa wannan yanayin sannan abu na gaba shine dole ne bawa ya zama a watan ramadan a cikin ƙoƙarin samun kyakkyawan ƙarshe samun kyakkyawan ƙarshe Kai iyakar ƙoƙarinka ka cewa ta yi kyakkyawan ƙarshe yadda ta fara da nishaɗi da alkhairi da ayyuka na falala da ayyuka na alkhairi to kada ka kuskura kuma ya zama ka ja baya daga wannan aikin ka yi mummunan ƙarshe kenan kyakkyawar ƙarshe alamar shi shine dagewa akan aiki tabbata akan shi ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall aikin da Allah ya fito shine aikin da aka dawwama akai ba wanda za a yi a yanke ba komi ƙanƙantar shi to shi ne aikin da Allah ya fi so ya zama ka ɗauki iya abin da za ka iya kuma ka lizinci abin kana ta yi babu ƙasƙautawa, ba dai ya ragu ba sai dai ya ƙaru to wannan shi ne aikin da Allah ya fi so daga cikin ayyuka na alkhairi sannan abu na ƙarshe shi ne watan Ramadan wata ne wanda yake da alaƙa mai ƙarfin gaske da Alƙur'ani. Baya taɓa rabuwa da Alƙur'ani. Shi yasa ake kiran shi da suna shaharul Qur'an, watan Alƙur'ani. Duk wani abu da yake da alaƙa da Ramadan babu abin da ya kai Alƙur'ani alaƙa da watan Ramadan. shi yasa ma yana daga cikin hikima da za mu ga Allah maɗaukacin sarki a cikin alƙur'ani ya faɗa mana cewa shaharu ramadana alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan watan ramadan shine watan da aka fara saukar da alqur'ani a cikin shi me yasa aka fara saukar da alqur'ani a watan ramadan saboda kyakkyawar alaƙa mai ƙarfi da take tsakanin watan Ramadan da kuma Alƙur'ani, da azumi da Alƙur'ani, da haka watan da ibadar da ake yi a ciki ta azumi da kuma shi karan kanshi watan gaba ɗaya abubuwa ne guda uku wanda suke da alaƙa da juna. Shi Ramadan ɗin abin da ake yi a ciki mafi girma shine azumi. sannan ibadar da ake yi mafi girma a cikin watan Ramadan bayan azumi shine karatun Alƙur'ani. Shi yasa dukkanin ayyukan da ake yi salloli da makamantansu ginshiginsu shine karatun Alƙur'ani. Da haka Alƙur'ani baya rabuwa da watan Ramadan. Allah ya haɗa alaƙa tsakaninsu ya danganta su gaba ɗaya da alƙur'anin tun daga bayanin saukar alƙur'anin kamar yadda ya gabata shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an sannan daren da yafi kowanne dare daraja da falala a watan ramadan din da ma sauran watanni gaba daya shine daren lailatul qadr to shi ma da Allah zai ambace shi a cikin alqur'ani sai Allah ya alakanta daren da alqur'ani Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mun saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr saboda a nuna ma shi watan ramadan ya samu farara ne saboda saukar da alqur'ani a cikin shi shi ma daren lailatul qadr din ya ƙara samun ƙarin daraja ne da farara saboda a cikin shi ne a wannan daren ne a ramadan aka fara saukar da alqur'ani shi yasa Allah sai inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun fara saukar da alqur'ani ne a wani dare mai albarka Wani ne dare mai albarka shine inna anzalnahu fi lailatul qadr da ka dare ne mai albarka saboda alqur'ani watan ramadan wata ne mai albarka saboda alqur'ani shi yasa ya zama daga cikin muhimman aikin bawa a cikin wannan watan shine alqur'ani din karatun alƙur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anonin alƙur'ani ɗin. Shi yasa galibi malaman musulunci suke mai da hankali idan watan ya tsaya akan abin da ya shafi tafsirin alƙur'ani. Karantar da alƙur'anin da karantar da ma'anonin alƙur'ani saboda irin wannan alaƙar da watan yake da ita da alƙur'ani mai girma. Da haka majalisin tafsirin alƙur'ani a watan Ramadan majalisi ne wanda yake da alaƙa da watan kai tsaye saboda alaƙar da watan da da alaƙar da watan yake da ita da shi alƙur'ani ɗin da haka sai ake aje komai a mai da hankali a kan alƙur'ani a yi karatun alƙur'ani a yi sallah da alƙur'ani sannan a zo a yi tafsirin alƙur'ani ɗin sannan shi kan shi halartar majalisin alƙur'ani ɗin abu ne wanda yake samar da mutum da yawa daga cikin falalar da ake samu a watan ramadan hadisi ya zo a cikin sahihu muslim daga abu huraira allah yarda da shi maza allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyuti ta'ala yatluna kitab allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'indahu maza Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yace babu waɗansu mutane da za su taru a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah sune masallatai ya zama abin da za su yi a wurin shine ya nuna kitab Allah suna karanta littafin Allah shine alqur'ani wa hufi ma bainahum kuma suna karantar da alqur'anin a tsakaninsu suna ƙoƙarin fahimtar alqur'anin ba mutanen da za su samu kansu a wannan halin illa nazarat alaihi sakina fa sai Allah ya saukar da natsuwa a cikin wannan mutanen natsuwar da Allah ya ce yana saukar da ita a zukatan muminai huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim natsuwar da take ƙara imani a cikin zuciya Allah ya ce to idan suka taru a cikin masallaci suna karantar da littafin Allah to ba za su tashi daga wurin ba sai Allah ya rinka saukar musu da wannan as-sakina wannan natsuwar a cikin zukatansu sannan abu na biyu sai sai wa ghashiyat humur rahma sai rahamar Allah ta lullube su Allah zai saukar da rahamar shi ta lullube wurin gaba ɗaya wuri ne wanda yake lullube da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na uku manzo Allah ya ce wa hafat humul mala'ika Allah zai sauko da mala'iku su zo su kewaye wannan majalisin gaba ɗaya. Majalisi ne wanda mala'ikun Allah suke zuwa su zauna, saboda natsuwar da Allah yake saukarwa a wurin, da rahamar da Allah yake saukarwa a wurin, to mala'iku ma ba sa tsayawa a ba su labari a kan wannan, sai sun zo sun sauka a wurin sun kewaye wurin gaba ɗaya. Idan da a ce idan ɗan adam yana ganin mala'ika, da za a ga mala'iku a majalisai na karantar da alƙur'ani suna kewaye da wurin gaba ɗaya wurin sun lullube shi shi yasa ya zo a wata riwayar hadisin ma manzon Allah ya ce wasu akan wasu haka za su zo wasu akan wasu har zuwa sama da sun kai sun haɗe da sama da tun daga sama har ƙasa mala'iku ne a kewaye da wannan majalisi sannan abu na hukuku abu na hudu manzon Allah ya ce wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai rinka ambatan sunan waɗannan mutanen a cikin mala'ikun da suke kewaye da al'arshin Allah. Allah zai rinka kama sunan mutanen ɗaya bayan ɗaya. Gawa ne a majalisin karatun Alƙur'ani, gawa ne a majalisin karatun Alƙur'ani. Allah na ambatan sunanka yana alfahari da kai a cikin mala'iku da suke hamalatul arsh wa man haulahu wanda suke ɗauke da al'arshin Allah da wanda suke kewaye da al'arshin Allah Allah yana alfahari da kai a cikinsu cewa ga ta ta aje komai ta zo ka zauna a majalisin alƙur'ani da wannan yana daga cikin abin da mutum zai samu na hudu daga cikin falalar zama a majalisin alƙur'ani shi yasa a ƙarshe sai manzon Allah ya ce wa man baqa bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi yasa yayi baya to dangantaka shi bata isa ta yi gaba da shi ba Daka in baka tsaya kayi abin da ya kamata ba dan kai wane dan wane ne ba inda zaka iya kaiwa ba za ka iya samun waɗannan falalar ba ba za ka iya kaiwa wannan darajar ba Wannan abubuwan da ake samu in ba baka tashi yi aiki ba baka isa ka same su ba Shi ne wa man a bihi amalu lam yusri bihi nasabuhu wanda aikin shi ya yasa yayi baya to dangantaka shi ba bata isa ta sa yayi gaba ba a nuna mana cewa waɗannan darajojin da waɗannan matsayin da waɗannan mutsaman ana samun su ne kaɗai ta hanyar aiki ba ta hanyar dangantaka cewa ni wane ɗan wane ba ne ko kuma ni ne wani a cikin al'umma a'a idan kana so ka sami irin waɗannan abubuwan da waɗannan garaƙasar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya faɗa mana Allah yana saukarwa to sai ka tashi kayi aiki a aikace sannan wannan falalar za ta rufe ka a ƙarshe lallai mu zamanto masu karatun alƙur'ani domin amfanuwa da abin da alƙur'anin yake ɗauke da shi Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana cewa alƙur'ani shirya ne hudan lil shirya ne ga masu taƙawa duk wanda ƙur'ani bai zama mai shirya ba to ba abin da zai iya zama shirya gare shi da alƙur'ani ita ce shirya ta Allah wanda Allah ya saukar da ita ga duniya gaba ɗaya kuma babu wata hanya ta shiriya a duniya in ba Alkur'ani ba duk wanda ya kuskure shiriyar Alkur'ani, ko da yana ganin yana kan shiriya to ya ɓata da aka mu karanta alƙur'ani domin neman shiriyar da take ciki kuma Alkur'anin nan zai shiryar da mu a kowane ɓangare na rayuwa Allah madaukakin sarki yana cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya hiya aqwam lalle wannan alqur'anin yana shiryarwa zuwa ga hanya wadda take ita ce mafi daidai ba hanya ta daidai ba hanya da tafi kowace hanya daidai ita ce alqur'ani yake shiryarwa zuwa gare ta kuma anan Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam Ƙur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take ita ce mafi zama daidai a wani ɓangare. Allah bai faɗi wani ɓangare ba. Shiryar da ta fi zama daidai a ibada, Ƙur'ani yake shiryarwa zuwa gare ta. Shiryar da ta fi zama daidai a siyasar rayuwa, Ƙur'ani yake shiryarwa zuwa gare ta. Shiryar da ta fi kowace zama daidai a tattalin arziki, alƙur'ani yana shiryarwa zuwa gare ta shiryar da ta fi kowace zama daidai a tsarin mulki ƙur'ani yana shiryarwa zuwa gare ta haka a tsarin soja da ƙarfin soja da yaƙi ƙur'ani yana shiryarwa zuwa da hanyar da ta fi kowace zama daidai da haka a kowane ɓangare na rayuwar ɗan adam idan aka ɗauki menene shiryar alƙur'ani a wannan ɓangaren to za a samu shiriyar alkur'ani ita ce allati hiya aqwam ita ce tafi kowace zama daidai da aka mu karanta alkur'ani da nufin neman shiriyar da take cikin alqur'ani da nufin fa'idantuwa da hasken da yake cikin alkur'ani Allah ya faɗa mana cewa alkur'ani haske ne wa anzalna ilaykum nuran mubinan mun saukar muku da haske mabayyani duk inda ya sauka a duhu to sai wannan duhun ya kau da ka mu yi ƙoƙarin manufarmu a wannan watan na Ramadan shine halartar madarisin Alƙur'ani da kuma neman shiriyar da suke cikin Alƙur'ani ɗin. Wannan zai taimaka mana mu fahimci abin da ake karantawa ɗin sannan kuma zuciyarmu ta amfana da abin da ake bayani na ayoyin alkur'ani mai girma a cikin waɗannan majalisan da mutum zai samu kanshi a ciki muna fata Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da za mu karanta Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu da aikata aiki na ƙwarai ya kuma nesantar da mu daga kuskure ya yafe mana kurakuranmu. Da shekarar da ta gabata mun kai ƙarshen ah, suratul suratul daga suratul mun rufe abin da muka ɗauko na na baya daga wannan shekara insha Allah ta'ala za mu fara karatu ne daga suratul ahqaf daga suratul ahqaf daga za mu ɗauka daga suratul ahqaf mu gangara zuwa har lokacin da za mu rufe a kan suratun zariyat kenan sai zama mun rufe izu goma gaba ɗaya wanda asali yanayin ɗaukowar ya sha bamban da yadda aka saba asali mun fara daga ƙasami mun ɗauko daga suratul fatiha da suratul nas da suratul falak muka yi sama har muka kawo inda muke tsaro izu-izu har muka kawo nan. Daka daga wannan karan za mu ɗauka daga suratul ahqaf mu haɗe ragowar surorin da suka rage sai ya zama mun rufe izu goma kenan insha Allahu ta'ala. Daka za mu tashi a darasi na gaba insha Allahu akan suratul ahqaf wadda ita ce kan izu izu na goma daga cikin izu na alƙur'ani na ƙasa muna fata Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon karanta daidai da kuma aiki da shi da amfani da shi ya kuma kare mu daga faɗawa cikin kuskure ya yafe mana abin da muka yi kuskure na baya ya tsare mu daga faɗawa ciki a gaba wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين